so assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku masu kallon mu a daidai wani lokaci so kamar kullum dai ni ne naku muhammad wanda kuka fi sani da master da editis tawa daga niger insha Allah so yau na zo ne na gwada muku yadda za ku ɗauko application mai suna ken master wanda bayya da matsala shekaran jiya mun samu e, eh, bokal ɗin mutane da comment ɗin ne suna cewa yayin za su ɗauko kyan masta dernier version wanda baya da matsala wasu suna samun matsala wurin yin export in video wasu suna samun matsala wurin saka layya sa abubuwa da yawa sai ya ce abubuwa sun cika to insha Allah yau zan gwada muku yadda za ku ɗauko kyan masta yanzu ni nan gani ina aike shi lafiya lau sannan kuma kun ga gashi nan wizard anitize kyan masta premier kenan kun ga wannan pro ne sannan kuma version 5.0.4 kuna gani ok insha Allah yanzu za mu je mu gwada muku ta yadda za ku ɗauko shi so application in ga yana muna muna amfani da shi lafiya lau kuna gani ga yana muna aiki da shi a kullun sannan kuma gurin export baya kawo matsala ga yana za ka ɗau yadda kake so fable ko elevate kun ga yanzu nan bar shi kamar hakan ga wasu sun ce suna samun matsala wurin yin export yanzu gashi idan na daina export kun ga zai tafi kuna gani kenan wannan bayar matsala sannan kuma bayya ɗoro ma logon shi anan sama kun san kyan masta wanda ba mod ba ko in ce muku eh, pro idan kuka editing za ku iskiya ɗoro muku da logo a wannan gurin to insha Allah yanzu nan zan gwada muku ta yadda za ku ɗauko wannan application insha Allah sannan kuma wannan application in mu yi protege ne da code wato mu request kenan eh kuma code in yana nan cikin wannan bidiyo kenan zuwa ƙarshe zamu gwada muku code da ke gare shi wurin yin installation shi okay yanzu idan zamu dauko shi ne zamu yi zan aje muku da in shi a ƙasa ga wannan bidiyo cikin description okay yanzu zamu ta yi mu dauko shi wannan application client ɗin shine za ku shigo a cikin google chrome za ku rubuta a eh, techleader.blogspot.com ok ga yanan kamar haka kuna gani sai ku danna down ok ga yanan zai buɗe mana website ɗinmu kamar haka kun gashi na shine wannan na ƙarshe ken master pro mod apk za mu yi apiyan shi kamar haka kenan kuna gani ga yanan ga bayanan shi nan da komi da komi za ku ja ƙasa kaɗan za ku ga wurin da za ku yi yau da walo da ga shi kuna ganin an sati da charge ec nan ne za ku taɓa sai ku ɗauko shi wannan channel master ne ok ga yanan kuna gani za ku yi tiyar charge shi ga yanan ok yanzu bayan kun ɗauko shi zai zo a cikin eh, katin ku sai ku je sai ku buɗe shi ok ok shine yanzu wannan kiran master kun gani an liƙe shi da kile kenan yanzu idan zan buɗe shi ne zamu yi code shi ne a eh, dida pro ok dida space pro shi kuna gani dida pro ok sai mu danna ok kawai sai mu je mu yi installation shi ne ya bude mana biskan wani application wanda nake amfani da shi okay kawai zai ba ku dama ku yi install okay merci beaucoup